اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى shin yanzu wanda ya halarci mutum daga digon mani sannan gudan jini ba mai iko ba ne akan raya matattu domin yi musu hisabi da sakayya a wani karo ba daban tabbas haka ne shi mai iko ne akan aiwatar da hakan